وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai da muka saba yau yammaci ne na asabar tara na ji ga watan sha'ban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama 1435 daidai da bakwai ga wata kenan watan shida meladiya 2014 muna karatu a cikin wannan littafi alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitab aziz a inda muna dai karatu a cikin kitabu tsahara babin farko wato kitabi na farko muna magana akan alwala da abin da yake da alaka da alwala mun yi magana akan sharuɗan alwala da sifata da farillan alwala sai mala yake mana kuma ƙarin bayani dangane da muhimmancin shafar kai da yadda ake shafa ɗin da kuma cewa kunne shi ma yana daga cikin wanda za a shafa to za mu tashi inda yace wa fil hadithil ati bayanu sifati mashihima a cikin hadisin nan mai zuwa akwai bayanin sifar yadda ake shafar kai da kunne din shine sifat mashihima sifar shafar su su kai din da kuma wato kunnen kenan ana abdullahi ibn amr bin al-as an karbo hadisi daga abdullahi ibn amr bin al-as anna rajulan wani mutum atan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqala ya zo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya rasulallah ya manzan allah sallallahu alaihi wa sallam kaifa tuhuru yaya ake yin tsarki wato alwala a duhur aikin alwalar fada'a in fi ina'in sai manzala ya kira da a kawo ruwa wato zai aikata masa shi a aikace saboda yi a aikace ya fi ainihin kawai karatu nazari fagasala kaffaihi thalasa sai manzala ya wanke tafukan hannayensa sau uku ga baki ɗayansu sun magasala waje hahu talasar sai ya wanke fuskarsa sau uku sun magasala zira'aihi talasar sai ya wanke tsintsiyar zira'in hannunsa shi ma sau uku sun ma masaha biyar asihi sai kuma ya shafi kansa da ya tashi shafar kansa ko da ya shafi kansa fa'ada khala isba aihe sai ya shigar da ɗan yatsansa na nune su ne isba aihe ɗan yatsansa wani iri asabahataini wanda ake tasbihi da su ana ce musu sababataini ko sabba sabahataini asabbaha sabbaha ko sabbaba sabbaba wanda ake yawan zagi da ita da kashedi da ita ana daga mutum hannu da ita ko sai suke ce mata sabbaba sabbaha wadda ake tasbihi da ita ake kada hannu da ita lokacin misali tahiya to sai annabi ya shigar da su waɗannan yatsayen fi uzinaihi a cikin kunnansa guda biyun ya shigar da su wa masaha bi ibahamaihi su kuma manyan ɗan yatsa ibaham manyan ɗan yatsan shi kuma sai shafo da su ala zahiri uzunaihi ga zahirin kunnensa wato wajen kenan wannan kuma yana shafa ciki da shi wannan kuma ya shafi wajen kunnensa da shi babban ɗan yatsa sannan wa bi wannan ɗan yatsa da ake nunan da shi da su ne ya shafi baɗina uzinaihi cikin kunnan nasa da su ya shafi cikin kunnan babban ɗan yatsa kuma ya shafi na waje da shi wato fatar kunne ta waje sun salar rijilaihi sai ya wanke kafafuwansa salasan salasa kowanne sau uku uku sun maƙala <clears throat> haka zalwudu sai ce to haka alwala take faman za da alaha za auna ƙasa duk wanda ya yi ƙari a kan wannan ko ya rage wani abu bai yi ba a cikin aikin alwalan nan faƙat a sa'a wa zalama to ya muna munana alwalashi in bai yi wani abu a cikin abubuwan nan ba in kuma ƙari ya yi a kan yadda ake wankewa sau uku ya yi sau hudu ko sau biyar to ya yi zalunci ya yi ɓarnar ruwa au wa a sa'a ko kuma annabi ya fara gabatar da zalunci ne sannan kuma ya munana ko kuma ya yi zalunci ya munana mai ruwaya ne yake kokonto wanne annabi ya fara ambato a sa'a au azlama ko azlama wa a sa'a to a cikin wannan hadisi ya nuna cewa ga yadda ake yin shafa sannan da aka zo maganar wanke fuska ba a yi maganar kurkurar baki ba ba a yi maganar shakar ruwa ba kawai da aka ce ya wanke hannayensa sau uku sai wanke fuskasa. me yasa saboda ana ɗaukar kamar bayanin da muka yi satin da ya wuce kurkurar baki da shakar ruwa duk suna daga cikin fuska sau da haka ko da mutum yana ya yi su a farko ko bai yi su in ya zo wanke fuska ya kamata ya yi su in ya bar su kamar ya bar lam'a a fuskarsa sau da aka sa da annabi salama za mu samu kuma nan gaba annabi ya yi alwala ya wanke fuskarsa wato bayan ya wanke hannu ya wanke fuskarsa bai shaƙi ruwa ba bai kurkurar baki ba sai da ya wanke hannayensa sai kuma ya dawo ya kurkurar baki ya shaƙi ruwa wato don muka zo bayani a kan shin dole ne sai an yi tartibi a alwala wato yin ta a jere kamar yadda ta zo ko ka idan an saba wani abu alwala ta yi to wannan duka dai yana nuna muhimmancin waɗannan ayyuka ba a wuye su aka yi ba kowanne annabi ya yi shi sallallahu alaihi wasallam to ka ji bayani dangane da yadda ake shafar kai saboda haka da shafar kunne haɗa suke mutum zai shafa kuma ya wuce kunnensa kai tsaye abu na bakwai takhalilu al tsatsefe gemu idan mutum yana da gemu ba zai ce zai wanke iya gemun kadai da ruwa ba akwai bukatar ya tsatsefe gemun shi ruwa ya ratsa fatar da take ainihin jikinsa na haɓasa wannan tsatsefewar za mu zo mu ji gaskiya cewa wajibi ne farilla ne ko a wanka ko alwala ko a wanka ko alwala wajibi ne magana cewa mustahabi ne in gemu yana da yawa in aka wanke zahirinsa shikenan malamai suka ce gaskiya ba ta da asali dole sai an tsantsefe ko yana da yawa ko ba shi da yawa ko kanat khafifa ko kanat sakila da sauransu saboda hadisin anas ibn maliki radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama idza wadda'a idan ya yi alwala ko idan yana alwala a kaza kaffan mimma yakan ciko ko ebo ko ya riko cikin tafin hannunsa na ruwa kaffan mimma fa'adkhalahu ta hata hankihi sai ya shigar da shi ta ƙarƙashin ƙasan haɓarsa fa khallala bihi lihiyatahu da wannan ruwan da ya shigar zai tsatsife yatsansa da shi wa sai annabi ya ce haka za a mara ne rabbi sojan. haka ubangiji ya umarce ni da in tsatsefe gemuna a duk inda yake domin kada ruwa ya kasa ratsa shi wannan hadisi sahihi ne kama yadda ya ce yana cikin irwa ulgali da kuma sunan ulbai haƙi <clears throat> na takwas ta khalilu a sabi ilyadaini war rijilaini tsatsefe yatsun hannaye guda biyu da kafafuwarka guda biyu kowanne sai ka tsatsefe shi kowanne sai ka tsitsefe shi sau da haka kada a ce shi ma na hannu wajibi na kafa mustahabi an tambayi imam malik da yana ba da fatawar cewa tsatsefe yatsun hannu farilla ne tsatsefe yatsun kafa babu laifi mustahabi ne sai wani ya carab alƙadi abu yusuf almajirin abu hanifa bayan an gama karatu sai ce akar lawo mu kuwa a mazahabinmu a gurin mu yana ce mana wajibi ne tsatsefe yatsun kafa kuma yakan kawo dalili sai koro mishi dalili da hadisin da ya nuna wajibi ne a tsatsefe yatsun kafa hadisin mustaurat ibn shaddad cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsatsefe yatsun kafa shi bihin sirihi da ɗan yatsarsa na ƙarshe ɗan ƙuri ɗan ƙaramin ɗan yatsa shi wato yakan sa da wannan ɗan yatsan yake tsatsifi yatsansa yake tsatsifi ƙafafuwansa cewa annabi yana yi mustaurat ibn shaddad idan ya zuba ruwan zai tsatsifi sai amfani da wannan ɗan yatsa sai rika wa yana shigar da shi cikin ainihin ƙafarsa sai daga baya ya ce sai na ji imamu maliku yana ba da fatawa cewa a rika sassefe yatsu na kafa lalle wajibi ne kaga ya nuna malamai ne masu san gaskiya kuma ba su da girman kai duk wanda ya kawo musu gyara ko abin da ba san shi ba ba abin mamaki ba ne kuma ba sani din ba tunda baka tara duk ilimin duniya ba sai ka ji kuma sun ba da fatawa da shi wannan ya nuna cewa wani lokaci kamar yadda ibn taimiyya cikin littafin shi raf'ul malam anil a'immatul a'lam yace waɗannan manyan malamai guda hudu a daina zargin su idan an ga wani kuskure daga ayyukansu ko fatawoyinsu akwai dalili sai ibn taymiya ya kawo dalilai wani daga cikinsu hadisi bai je mishi ba saboda a daidai lokacin ba a gama tattara hadisai ba wani ya samu wasu hadisan wani malamin bai samu ba sai ba da fatawa daidai abin da ya sani daga bayan ya samu wata hadisan sai ka ya canja fatawarsa ta shekara goma ma da ta wuce ko ta shekarar da ta wuce wani kuma hadisin ya je mushi amma ta hanyar da bai gamsu da ita ba ta je mushi ta hanya da ifiya sai ya dauka bata inganta ba sai ya kifa da fatawa da shi shi kuma wani malamin ya je mushi ta hanyar da ta inganta sai ya bada fatawa da shi to wannan duka ya faru da dai wasu daga cikin dalilai da ibn timiya ya kawo to saboda haka suna da uzuri kada mutum ya ga ko sun yi kuskure ko sun bada wata fatawa wadda ta saba hadisi ya yi saurin su kansu wannan ba shi daga cikin ladabi zuwa waɗannan manyan malaman musulunci musamman waɗanda suka shahara abu hanifa al'imam malik al'imam shafi'i al'imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaihim azma'in to da haka liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam za a tsatsefe yatsun hannu da na kafa saboda faɗin annabi da ya ce asbighil wudu'a ka kyautata alwala ka isar da alwala sosai ko ina ruwa ya je wa khallil baina al'asabi'i kuma ka rika tsatsefe tsakanin yatsu aka ambata sau da haka da na hannu da na kafa duk ya shiga ciki wa baligh fil istinshaqi in ka zo shakar ruwa ka shaka sosai ka kai matuƙa wajen shakar ruwa ruwa ya shiga cikin hancinka illa an takuna sa'ima sai dai idan azumi kake yi wato shakasa ɗin ya shiga kuma a fato shi yana da amfani ga lafiyar ɗan adam da kuma fitar da duk wani zunubi da annabi ya ce wanda mutum ya shaka da hancinsa wa an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam latanhikunna al-asabi'a bi wallahi ko dai ku rika tsatsefe yatsu a wajen alwala bi tsuhuri da alwala ko ku rika tsatsefe shi da ruwan alwala da lokacin da kuke alwala kuna tsatsefewa ruwa na shiga kada lam'a ta samu gurin aulatan na hannaro ko kuma an ba haka ba wuta ta je ta tsatsefe maka wuta ta shi shiga gurin ta kokona ta ce nan alwala ba ta zuwa nan ruwan alwala baya shiga kaga kenan kamar wani tsoratarwa ne kuma da ke nuna in mutum na barin lam'a to Allah zai iya kona gurin da yake barin lam'a da Allah ya kiyaye kaifa yukhallilu asabi'a rijlaihi to yaya ake tsatsefe yatsun kafa anil mustawrid ibn shaddad ga hadisin mustawrid ibn shaddad qala mustawrid ibn shaddad yace ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tawadda a yayi alwala fa khallala asabi a rijlaihi sai na ga yana tsatsefe yatsun kafashe bi sirhi da ɗan yatsa shi ɗan ƙarami ɗan ƙuri kamar da muka bayyana waɗannan su ne farillan alwala da muka lasafta aka kuma yi bayanin guraren da ya kamata a kula da su abu na gaba shine hukum sunnonin alwala sunnonin alwala <clears throat> sau da haka waɗannan sunnoni su ne malin zai bayyana su suma da dalilansu na farko asiwaku yin asuwaci an abi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laula an ashuqa ala ummati ba dan zan matsawa al'ummata ba la'amartuhum bi siwaki da na umarce su da yin aswaki ma a kulli wudu'in tare da dukkanin alwala sai sun yi ashe yana nuna cewa alwala sunna ce mustahabi ne mai karfi mutum ya kula da shi a duk lokacin alwala ko san da ya samu dama ko da ba alwala duka ba na biyu ghasalul kafaini thalasan fi awwalil wudu wanke tafukan hannaye so uku din nan da ake yi a farkon alwala wannan sunna ne lima sabata an Usman saboda hadisin nan da ya tabbata da muka sayyidina Usman fi hikayatihi inda yake rawaito mana hikayar labarin in nabi sallallahu alaihi wasallama irin alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam annahu gasala kafaihi thalatha cewa usmanu din an ga ya wanke tafukan hannayensa sau uku kuma yace haka naga annabi yayi الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا بغرفة yana daga cikin sunna da aka ga annabi yana yi haɗawa gwamewa tsakanin kurkurar baki da shakar ruwa sau uku da kamfata ɗaya kamar yadda muka bayyana mutum ya ebo ruwa ya gunsi rabi sauran rabin ya shaƙi ainihin hancinsa da shi har ya yi sau uku kuma da kamfata ɗaiɗai zai rika yi ba wannan uku wancan uku ba ainihin wato ya zanto shida kenan ba malam ya ce lima fi hadisi abdullahi ibn zaidi saboda abin da ya zo cikin hadisin abdullahi ibn zaidi radiyallahu anhu fi ta'alimihi shi ma wajen koyarwarsa da yake yi liwudu'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam game da yadda yake koyar da alwalar annabi sai ya ce annahu tamadmada ya ce manzala ya kurkuri bakin shi wastan shaka ya shaƙi ruwa a hancin shi min kaffin wahida daga tafin hannu ɗaya kowanne ya yi mishi fa'ala zalika salasa ya yi so uku shi kenan kamfata uku ya wadatar ya isar wa dukkanin hanci da baki na hudu almubalaga fihima lighairi sa'imi kaiwa matuka wajen a kurkure baki ko ina ruwa ya samu da kuma shakar ruwa cikin hanci sosai amma fa wanda yake azumi ba sai ya wato tsananta da yawa ba wato me yasa saboda in ruwa ya shiga ko ainihin wato misalin ta hancin sa zai iya karya masa azumi liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda waccan magana da muka je wa baligh fil istinshaqi ka kai matuƙa wajen shakar ruwa illa an takuna sa'ima sai dai in ka kasance fa kana azumi na biyar taqdimul yumna alal yusra fara gabatar da dama akan hagu wajen wankewa kafar dama hannun dama kowanne a fara wanke shi kafin na hagu wannan sunna ne li hadisi aisha radiyallahu anha saboda hadisin asai da aisha allah kara mata yadda kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yuhibbu tayamuna yana son attayamuna damaitawa damaitawa yin amfani da dama fara amfani da dama shine attayamunu fi tana'ulihi har wajen sa takalmin shi in zai sa takalmi sai ya fara sa takalmin kafar dama wata rajulihi har taje kan shi zai taje gashinsa nan ma sai ya fara ainihin wato bangaren dama wa tsohorihe da tsarkinsa alwalarsa wankansa da abin da ya shafi wanka na ibada shi alwalashi shine wa tsohorihe sai ya fara kirdadan ina ne dama ya fara wanke dama sai ya dawo na hagu wa fi sha'nihi kullihi kai ga dukkanin sha'aninsa baki ɗaya inda ya shafi aikin tsafta aikin albarka aikin alkhairi to yana fara gabatar da dama wajen karɓa wajen miƙawa wajen sa hatta kaya sa wando sa riga mutum ya fara sa kafar dama gaisuwa da hannun dama amma da abin da ya shafi kazanta to sai mutum yi amfani da hagun ɗinsa to balatana cin abinci da sauran abubuwa da suke da alaka da wannan walima fi hadisi usman kuma saboda da yawa abin da ya zo a cikin hadisin usman ɗin nan ibn affan radiyallahu an fi hikayatihi hili wudu'i annabi sallallahu alaihi wasallam wajen hikayar wato rawaito labarin alwalar annabi da yake yi annahu ghasala al-yumna thumma al-yusra wa annabi ya wanke ta dama sannan ta hagu addalku na shida tuttudawa ba kawai zuba ruwan ba ko kuma ka ce ba dai wanke hannu ake so ba to ga botiki ne bari in nitsa hannuna iya gwewar hannun in na nitsa ɗaya in sake nitsawa biyu in sake nitsawa uku shi <laughs> to ciccudawar kaga akwai bukatar da ana son ruwa ya ratsa sai an ciccuda to shi sa malami suke fitar da hukunci a shi ciccuda za ta zama farilla tunda kawai tsomawar ba za ta gamsar ruwa ya ratsa yadda ake so ba saboda hadisin abdullahi bin zaidi annan ya sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi thuluthai muddin an zo mishi da kashi biyu bisa uku na mudu ruwa wato mudu mudu ɗaya shine ainihin wato an kasashe gida uku sai aka ɗauki kashi ɗaya shine sulusai a sulusani to mudu ba shi da yawa wato annabi ya alwala da mudu kuma ya alwala da kashi biyu bisa uku na mudu wato saboda yadda baya barnar ruwa kenan ya kuma yi wanka da sa'i ɗaya sa'i ɗaya kuma shine mudu hudu maka kawo ruwa cikin mudu hudu sau da aka ya wanka da shi wanka na ibada ya kuma yi alwala da mudu ɗaya ko ƙasa da haka to an zo masa da solusi wato 2 over 3 na mudu kenan fata wadda annabi sai alwala duk da haka faja'ala yadluku ra'ayi sai ya sanya yana cuccuɗe ainihin tsintsiyar hannunsa yana ciccudawa saboda ruwa ya ratsa to wannan shi ma lalle sunna ne na bakwai taslithul ghasali duk gurin da ake wanke shi kamar fuska kamar hannu kamar kafa wannan duk wanke shi ake yi to ana so a yi shi sau uku uku yin wankewa sau ukun mustahabi ne sunna ne saboda wancan hadisi na sayyidina Uthman annan nabiya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a salasan salasa annabi ya alwala sau uku uku ne faqad saha annahu sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tawadda'a ya alwala marratan marratan yayi sau ɗaya ɗaya din wa marrataini marrataini yayi sau bibi sau bibiyu saboda haka amma dai wa yustahabu tikraru masfin ra'asi hayana shi kuma shafar kai so ɗaya ake yin sa sai dai an so maimaita shi shi ma daga lokaci zuwa lokaci ba kullum ba musamman idan kan ruwa bai ratsa shi ba ko kunne to babu laifi ka sake taɓo ruwa domin ta jadidul ma'i a gare shi wannan babu laifi ka sake wato taɓa wani ruwa domin shafar kai da kunne wannan ba laifi ba ne ga dalili ya ce lima saha an Usman. saboda ya inganta daga sayyidina Uthman annahu tawadda'a ya alwala fa masaha ra'sahu salasa sai ya shafi kansa hasu uku wa qala yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a hakaza naga annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala haka ɗin ne da ko ganayi kamar yadda yazo a cikin sunan abi dauda a can ƙasa ma yace hasanun sahihun sunani abu dauda da kuma abu dauda ɗin kansa duka ya kawo shi a tartebo sai a tartebo wato yin alwala a jere yin alwala a jere mustahabi ne kamar yadda muka yi bayani cewa in mutum ya manta ko ya tsallake kamar irin shakar ruwa da kulkula baki sai da ya wanke fuska ya wanke hannu ya dawo ya yi alwalar shi ta yi ba za a ce ba ce ba yin tartibi ne daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan wajen farillai ma kada ka je ka wanke kafa ka dawo kai daga kai ka dawo hannu sannan ka tsallaka ka dawo wani guri to wannan mutum bai yi tartibi ba bai jerantawa ba kenan sau da haka jerantawa sunna ne shine galibin alwarar annabi sallallahu alaihi wasallam malai ce li'annahu al-ghalib domin shine ghalib ma'ana kamar ka ce cikin ɗari shine casa'in da takwas ko casa'in da biyar cikin alwala annabi baya sabawa a jere ke yadda aka saba dinnan shine ghalib fi wudu'in rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama hakahu man haka wudu'ahu kamar yadda duk wanda ya hikayanto labarin alwala annabi haka ya hikayanto ta haka ya rawaito ta kama hakahu man haka wudu'ahu sallallahu alaihi wasallam Lakin hukar da saha sai dai duk da haka hadisi ya tabbata anil miqdam ibn ya karib hadisi daga al miqdam ibn ya karib cewa kuma ɗin annabi ya saba hakan wata rana saba hakan wata rana yana nuna kenan yin tartibi ɗin sunna ne mustahabi ne ba dole ba ne. ga abin da yace annahu wannan sahabi al-miqdam ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam bi wadu'i ya kawo annabi ruwan alwala fatawadda sai annabi alwala fa ghasala kaffaihi salasa farko annabi ya fara wanke tafukan hannayen nan nasa sau uku wa gasala wajahu salasa kai tsaye sai wanke fuskarsa bai shaki ruwa ba bai yi kurkurar baki ba sun zira aihi salasa sai ya zo ya wanke tsintsiyar hannunsa sau uku sun mata madmada wastan shaka ka gani sai kuma ya zo ya kurkure baki ya shaƙi ruwa bayan ya wanke fuska da hannu salasan sau uku sun ma masa su wa uzunaihi sai koma ya shafi kansa da kunnansa alhadis har da ya ƙarshen hadisi ya gama alwalashi a shekaru wannan ya nuna annabi ya taɓa yin haka amma baya nuna cewa shine galib galibi shine tartibi shi sa ya zama sunna na tara addu'a uba da huyin addu'a bayan an gama alwala da kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma kun min ahadin babu wani daga cikinku ya tawaddaun da zai yi alwala fa yusbigul wudu ya kyautata alwala mai kyau ya isar da alwala duk inda ya kamata isar ya yaqulu bayan ya gama sai ya ce ashhadu allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh inda ya faɗi wannan illa futihat lahu abwabul jannati samaniya. sai an buɗe masa ƙofofin aljannan nan guda takwas ƙofofin nan guda takwas ya dukulu min ayyiha sha'a zai shiga ta duk wanda ya ga dama daga cikinsu Allah zai buɗe mishi faɗin wannan kalma kawai bayan ya gama alwala Za zada tirmidhi yau alimamin imam tirmidhi abu isa sai ƙara a tasar wayar mai ruwaya ya ce sannan mutum ya ce allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina Allah ka sanya ni cikin masu yawan tuba ka kuma sanya ni cikin mutanen da suke so su zama tsarkakakku masu neman su tsarkaka wannan shine iya inda hadisin ya inganta a cikin ruwaya turmuzi. wasu sukan kara da waje an nemin ibadika salihina malamai sun ce karin bai zo ba a cikin hadisi kari ne na mutane amma ba daga annabi ya zo ba sau da haka mutum ya bar shi kar ya kara wa manzan Allah abin da bai tare da cewa addu'a ce mai kyau ko ba haka ba ka sanya ni cikin bayinka salihai waje an nemin ibadika salihai Eh, a ruwaya a bawai turmuzin ne ya kara a ruwaya sa ce shi mai ruwayar ba eh, ya kara da haka ƙa'idar malaman hadisi kuma suna cewa ziyadatu suka makabula wato mana misali zan iya wani malami ya rawaito hadisi ta wani bangare ta hannun wani bai tare da wannan karin ba to wani zai iya shi kuma ya rawaito ta wani gurin wani malamin sai ya kawo wannan ruwayar kuma sai ya samu ƙari to ana karɓar ziyadatu sika makabula in dai malam ta kun munafiya in ba kore na farko ce ba ba sha za ba ce to za a karba da haka ba matsala ba ne to da haka kada mutum ya kara da waje annimin ibada ka sali sau da bai zo a hadisin ba bai zo daga bakin annabi ba saboda kuma guri ne na ibada amma yin addu'a kake a wani guri dan ganin damanka to wannan daban amma a gurin da annabi ya iya koyarwa shi to kada ka kara don mai da yana so ka faɗa hakan da ya faɗa shi ga iya inda ya tsaya ga iya inda sahabai suka tsaya ga iya inda marawaita suka tsaya kai kuma ka ƙara karkace ina ganin ya dace ai kalma ce mai kyau a karkace ina ganin <laughs> akwai wani sahabi albara bin azib annabi ya koya mishi addu'ar kwanciya Ya ce bara'u idan ka zo bacci za ka kwanta idza awaita ila firashika fatawadda wudu aka lissalati ka yi alwala irin alwala ka ta sallah sannan idan ka zo sun matsaji ala shikikal aiman sai ka kwanta a ɓangaren damanka sai ka ce wajahatu wajahiya allahumma ka allahumma asalamtu nafsi ilaika wa wajahatu wajahiya ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'atu dhahri ilaika رغبة ورهبة إليك لا منجا ولا منجا ولا ملجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك in ka mutu a haka أحكا مت على الفطرة كمت أكن tsari na musulunci in Allah ya dawo ma da ranka zaka dawo kana cikin alkhairi sai annabi ya ce biya in ce sai biya Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahatu wajhiya ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa aljatu zahri ilayka raghabatan wa rahbatan ilayka la manja wa malja minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa rasulika alladhi arsalta sai annabi ya ni ban koya ma haka ba me yasa ni kai wa wa tare da cewa rasuli ma ya fi nabi daraja don din nabi ba lalle ya zama rasuli ba amma duk rasuli nabi ne ma'ana duk manzo annabi ne amma ba duk annabi yake manzo ba amma tunda ya canja wa annabi yadda ya karanta da shi ya dan canja wa annabi lafazi annabi ya ce ban koya ma haka to shi sa duk inda annabi ya tsaya kai ma tsaya in ya kara ka kara shine kana koyi da shi shine iktida abdullahi dan umar ya ji wani ya atishawa ya ce alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ce eh, eh yi salati ga annabi amma ba haka aka samu ba wallahi abdullahi dan umar kawai ka ce alhamdulillah amma faɗin wassalatu wassalamu ala rasulillah wannan annabi bai umarce mu da shi anan ba me yasa ana so a tsaya iya inda aka ce a tsaya annabi ya ce da'uni ma taraktukum ku bar ni iya yadda na bar ku fa inna ma ahlaka man kana qablakum dan abin da ya halaka da mutanen da kasaratu masailihim yawan tambaye tambayen su waqtilafuhum ala anbiya'ihim da saba wa annabawansu da suke annabi ya ce kaza su su ce kaza annabi Musa ne ya ce da banu Isra'ila ku shiga cikin garin Baitul maqdis in za ku shiga ku ce hidda suka ce hilda Allah ya tsine musu albarka hidda kawai sai suka ƙara nuni hilda Allah ya ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum sai azzalimai daga cikin su suka canja maganar da annabin yace su faɗa ba ita suka faɗa ba kawai kalma hitta suka ce hinta fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan minas sama waɗanda suka canja magana sai Allah ya sauko musu da azaba daga sama saboda kawai an saba wa annabin Musa ya ce ku ce hitta ko ku ce hinda to kun fi shi iya larabcin ne su so da haka wannan ƙarin babu shakka malamai suka ce bai zo ba a cikin hadisi mutane ne dai suke ƙara shi wa an sa'idin annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wadda a duk wanda ya alwala kuma fa qala yace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ka. kutiba fi raƙin za a rubuta shi a cikin wata raƙi wata takarda wato wata fefa farasal a can ƙasa mai ce arraƙo a nan arraƙo a sahifa albaiba farar takarda ƙwal sai a rubuta kalmar da ya faɗa da sunan shi da komai sun matsubi'a bi ɗabi'in a sami ɗaba'i a samu a samu wani stam a buga fala yuksaru ila yawmal har ranar kiyama ba za a tsaga takarda ba ba za a karya ta ba tana nan cewa ya faɗi wannan kalma ubangiji ala yana sane da ita kuma ana kiranta ainihin addu'a ce ta tashi daga majalisi kafaratul majlis allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu laika annabi a sai da aisha tana cewa annabi sallallahu ma salla talatan wala tala qur'anan wala jalasa majlisan illa khatama bi hadhihi kalimat annabi bai taba yin wata salla ba saman yi sallar nafila yana gama sallar nafila an zai tashi sai ce subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka ko in ya gama karatun qur'ani ya kai karshe subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka ko ya zauna a wani majalisi na hira an tattauna an yi zance subhanakallahumma wa bihamdik idan zai tashi kenan kafin ya tashi sai ya cika da waɗannan kalmomi aisha ta ce ya manzo Allah na ga duk inda ka zauna sai ka faɗi wannan yace eh in mutum yana faɗin wannan a duk wani majalisi da ya zauna idan Allah ya sa ya yi mummunan wani abu ko ya faɗi wani zance da bai dace ba ko ya kalli wani abu da bai dace ba ko ya yi wani kuskure dai a majalisin an faɗi kalmomi na kawai marasa kyau Sosai sai sun zame masa kafara zunubin da ya iba a wannan majalisi duk sai sun zame masa kamar wankewa daga zunubin shi to idan mutum ya gama alwala yana daga cikin mustahabi salatu rak'ataini ba'dahum yin sallah bayan alwalar raka'a biyu ko da ba lokacin sallar farilla ne? sai kai raka raka'a biyu suna kiranta sunnatul wudu'i wannan sunnar alwala ce kawai duk sanda kai alwala karatun qur'ani kake so zaka yi a bacci kake so zaka yi me kake so zaka yi sai kai alwala cikakkiyan to ka bata ta tafi a banza ko da ba sallah zaka yi bayyana fula ko raka'a biyu za ta amfane ka kuma mun ji hadisin Saidina Uthman da annabi ya ce duk wanda ya alwala kamar wato yadda na din nan ya je ya yi sallah raka'a biyu bai tsaya hira a zuciyarsa bai na ta tunani ba ya tsaya da sallar shi da zuciyar shi da khushu'inta har ya gama annabi ya ce sai an gafarta masa dukkanin zunubansa da suka gabata to kaga akwai fatan wannan to za mu zo mu ji me yace yace li qawli Uthman saboda fadin sayyidina Uthman ba da an allamahum sifata wudu'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan ya sanar da mutane ya koya musu siffar alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji sayyidina Uthman tawadda'a nahwa wudu'i haza ya yi alwala irin kwatankwacin wannan alwalattawa wa kalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma annabin ya ce man tawadda na hawa wudu'i hada duk wanda ya alwala irin wannan alwalattawa sun maƙama sai ya miƙe faraka a raka'ataini ya je ya yi raka'a na raka raka'a biyu layu yu haddisu fi hima nafsahu ya tattauna hira da zuciyarsa a cikin sallar bai tafi labarin can ba a cikin zuciyarsa غفر له ما تقدم من ذنبه za a gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubansa sai dai in ka ira ce kamar yadda muka bayan wa ana bi huraira annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala li bilal inda salatu subhi an karbo daga abi huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya yace wa bilal a lokacin sallar asuba wato bilal idan an kira sallar asuba mutane sun cika a masallaci shi yake zuwa ya sanar da annabi sai ya fito daga masallaci sai ya je gurin annabi salama sai ya je ya sanar da shi cewa jama'a ta tawo dama tsakanin gidan annabi da masallaci kawai 'yan katangu ne ɗakin aisha mai na like da masallaci sai dai kawai ya ɗan zagaya sai ya mazala jama'a ta tawo kaɗai ake jira sai ya fito sai ya zo ya mutane sallah to duk sanda ya taho annabi ya saba jin takun tafiya takalmin bilal kwas kwas kwas din takalmin bilal ya san shi ne to nan ya zo ya sanar da shi jama'a ta taru kai kadai ake jira ya rasulullah sai annabi ya ce ya bilal akhbirni bi amalin ko kuma akhbirni bi arja amalin amiltahu fil islam bilal akhbirni ba ni labari bi arja da wani aiki mafi fata bi arja amal da wani aiki wanda kake da hope a kansa in ka ganka aljanna to shi ya kai ka wanda ka aikata shi a musulunci ma'ana annabi yana cewa da shi in ka ganka aljanna a duk ayyukan da ka san kai a musulunci wanne ka fi sa rai ya kai ka aljanna wanne ne hope ɗinka yanzu kai da za a tambaye ka me za ka ce eh a wai ka yi tunani tun daga rayuwarka har zuwa yau in ka ganka a aljanna wani aiki kake tunani shi ya kai ka <laughs> in an shiga shi kenan sau da aka sai annabi ya tambaye shi أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفعن عليك في ال... بين ya في الجنة domin na ji daffa wato ƙarar takawar takalminka a gabana a gidan aljanna sai na ji kamar kai ne ka zo wucewa ta gabana na ji takun tafiya takalminka a gabana a gidan aljanna me ka aikata haka har tuni ma takalminka ya riga ya ji takun takalminka ya riga ya ji annabi yana so ya ji ko akwai wani sirri annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yace ra'aitu ni dakhaltul janna naje na shiga aljanna yace ina shiga wadda na fara gani ita ce rumaisa bint milhan rumaisa bint milhan ummu sulaim sai na hadu da ummu sulaim na ganta aljanna babar anas dan maliki da na ƙara gaba na ji takun tafiyar bilal da na ƙara gaba na ga wani katafaren gida ƙasar na ce wannan gidan waya ka ce haza bai ta umar wannan gidan sai na umar ne kaga duk wannan daraja ce ce to amma abin mamaki shine bilal ka dai san wahalar da ya sha a maka ya azabtu ya sha wahala an ɗora mashi katon dutse a kan shi a cikin rana ana kuma yi masa bulala an ja shi da ainihin doki an ɗaure shi da ƙafafuwansa ana jansa a duki-duki na gudu a rairayi da kuma duwatsu yana ƙuƙujewa doki kuma yana sukuwa da shi duk akan mewa akan musulunci ya musulunta ana cewa da shi irin ku ne ma suke shiga musulunci kana bawa kana baki da kai kuma ka zo ka ce za ka shiga musulunci tun uban ka ma bai maka izini ba umayyatu bin khalaf bai ma izini ba ka zo ka shiga za ka daina ko ba za ka daina ba yana ahadun ahadun ahadun ni dai Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne bai yadda da wani Allah ba annabi ya wuce yana masa azaba yana cewa yunji ka ahadun lalle ahadin zai tsamar da kai zai kubutar da kai insha Allah annabi ya fita da bashin rai da tunani da kukan zuciya da na ido ya zai samu abubakar ya ce ya ababakar inna bilalan yu'azzabu fillah ga bilal can fa ne masa azaba fillah saboda Allah bilal ya fahimci ga da annabi yake nufi dan da nan ya ruga a lokacin abubakar na da kuɗi ya zai samu umayyah bin khalid ya ce nawa zaka sayar mun da wannan bawo ya ce wannan ko noma ni irgo ka bani me zan da shi suka yi ciniki ya ba shi ya enta ya zo ya taho da shi ya enta shi sau da haka abubakar ya enta mutane da yawa waɗanda ake azabtar da su saboda Allah bilal ya sha wannan azaba an yi hijira da shi an yi abubuwa da shi an yi yaƙe-yaƙe da shi da aka zo madina kuma kiraye-kirayen sallah nan duk shi ne shi ne mu'azzinu rasulullah me yi wa annabi kiran sallah da asuba da rana da dare ko da yaushe shi ne sau da haka kowa ma ya sallama mushi da azumi ne ake bashi mataimaki shi ne ibn umu maktum in yi kiran sallan farko ko kuma bilali na farko shi ya zo don mutane su rika gane lokacin sahur da fitar sahur annabi ya ce in kun ji bilali da daddare to lokacin cin abinci ne kar ku damu in kun ji abdullahi bin umar maktum to alfuzir ya ce to kar ku ci abinci wannan salo ne na dan mutane tunda babu agoga babu kaza da sun ji wannan kiran sallan waye to sun san ya makara <laughs> in ya ji ainihin wato abdullahi bin umar maktum ne to duk wannan ayyukan da ya yi da aikace-aikacen da ya yi bai ambace su ba bai sa rai da cewa su ne suka kai shi aljanna ba sai ya faɗi wata magana ka ji abin da ya ce qala bilal yace ma amiltu amalan mazala ni dai ban aikata wani aiki arja ji wanda na fi sa rai da shi ni dai a gurina anni lam har duhuran ni tun da Allah ya yi ban taɓa yin wata alwala ba fi sa'atin a kowane lokaci ko dare ko rana ko safe ko yamma kowane lokaci min lailin auna har ko da daddare ne ko da rana ne in dai na yi alwala illa sallaitu bi zalika duhur sai na yi sallah da wannan alwalar ma kutubali an usalliya gwargwadon abin da Allah ya rubuta min in sallata biyu ne hudu ne shida ne ni dai sai na yi nafila ko da raka a biyu a karashin hadisi din annabi ya ce huwa zaka Aiko wannan shi ne ya sa ka samu wannan daraja wannan ita ta kai ka ka samu wannan daraja ga daga nan ne sai malamai suka ce to babu shakka wannan shi ake kira sunnatul wudu'i kuma suka ce ko da lokacin da aka hana nafila ne suka ce da za zama min zawatil asbab wani sababi ne ya kawo ta babu laifi kai da annabi bai tambaye shi ya ce to in bayan la'asar ne tun da na hana sallah bayan la'asar ya kake yi ba annabi bai tambaye shi ba da haka sai wasu malamai suka ce ko bayan la'asar ne in kai alwala ko irin su tahiyatul masjidi ta kama ka duk suna daga cin as-salawat zawatul asbab salloli ne wanda sababi ne ya janyo ta ba haka kawai kana zaune a masallaci bayan la'asar kace barin tashi in nafila ba in irin wannan ne sai a ce annabi ya hana ko an yi sallar asuba kana zaune a masallaci ka ce bari in tashi in nafila sai a ce annabi ya hana amma kai ne kawai ka je kana so kai wani abu sai kai alwala sai kai nafila raka biyu ko bayan la'asar ne babu laifi ko bayan asuba ne babu laifi dogaro da wannan hadisi da wallahu alam wa